Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Laraba 29 ga watan Afrilu shekara ta 2020 wanda ya daidai da shida ga watan Ramadana shekara ta 1441. inda agogonmu a nan Washington DC ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara da kanan labarai. Kamfanin jiragen sama na Airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. A Myanmar kimanin mutane dubu ɗari uku da hamsin da suka rasa muhallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus. Fursunoni tara sun mutu a Peru yayin da wata zanga-zanga ta barke a gidan kasar Miguel Castro a sanadiyar coronavirus. Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya muna ɗauke da rahoto akan wani karamin garan bawul da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ke shirin yi akan kasafin kuɗin kasar na bana. Bayanan sai mu duba irin illar da annobar coronavirus kan iya yi ga tattalin arzikin duniya, musamman nahiyar Afirka. Daga bisani muna ɗauke da shirin ciwon mace wadda shama azu za ta shigo don ta gabatar muna. Amma duk nan sai mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran duniya. A yau Laraba, kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. Kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen na zama a gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus. a rahoton da kamfanin ya fitar na rubu'in shekara ya ce ya yi asarar dalar amurka miliyan 522 yayin da ya dakatar da dubban ma'aikatansa daga aiki ba albashi kana yawan jiragensa ya ragu da 40 sabanin bara fannin kera kayayyaki na ɗaya daga cikin ɓangarori da gwamnatoci ke mai da hankali a kai a lokacin ɗage takunkumin kasuwanci domin mayar da mutane bakin aikinsu da kuma soma farfado da tattalin arziki kamfanonin sarrafa jiragen jamus da dama sun koma bakin aiki tare da kiyaye matakan bada tazara a tsakanin ma'aikata ƙasar ta fara farfadowa daga rufe ko'ina ciki har da buɗe manyan kantuna amma daga yau laraba an buƙaci mutane su rufe fuskokinsu kafin shiga shaguna a myanmar kimanin mutane dubu ɗari uku da hamsin da suka rasa mahallansu da kuma suke rayuwa a yanayin cunkoso a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta ke cikin haɗarin faɗawa cikin annobar coronavirus samun abinci agaji da bayanai na daɗa tsanani yayin da takunkumin hana zirga-zirga ke daɗa karuwa a jihar kacin sansanonin da aka kafa tun shekarar 2011 lokacin da aka ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun myanmar da dakarun yancin kacin bayan yarjejeniyar shekaru goma sha bakwai suke jin raɗaɗinsa a myanmar mazauna birnin mayakina da ke ƙarƙashin ikon gwamnati sun dogara a kan ɗan ladar da ake biyan su daga ƙananan ayyukan da suke gudanarwa sun ce abin da ke damun su ya fi karfin cutar hukumomi a peru sun ce fursunoni tara sun mutu a cikin makon nan a yayin rikici da ya barke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko annobar coronavirus ta tilastawa majalisar dokokin najeriya baiwa shugaban kasa muhammadu buhari izinin ciyo bashin wasu kudade har naira biliyan 850 kamar yadda ya bukata a wata wasiƙa da ya aike wa majalisar dokokin. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce annobar coronavirus ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin. Amma a wannan karan bashin zai ɗauki wani salo na daban. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa muna cikakken rahoto. Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ne ya karanta wasikar bayan majalisar ta kwashi kusan sa'o'i biyu tana zaman sirri. Wasikar dai tana kunshe ne da dalilan da ya sa kasar ta rage kasafin kuɗin wannan shekara domin faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya. sanita Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana dalilan da ya sa za a ciwo wannan bashi. Cin bashi a Najeriya ya fi sauƙi ka je a ƙasar waje saboda halin da su ma ƙasar wajen take ciki da kuma wato asara za ka yi tafi yawa. shine ya rubuto mana mu yadda da wannan gyaran da ake so a yi a cikin kasafin kuɗin najeriya shine muka yadda ba sabon abu ne dama kawai tabbatarwa za a yi ba wai bashi ne muka ƙara sabo ba kar mutane su wani bashi ya kara sabo a lissafin dama yana cin kasafin kuɗin 2020 to amma sai ya zama ana son a yi gyara Shi kuwa, Sanata mai wakiltar Kaduna ta tsakiya Obasani ya ƙara jaddada muhimmancin ɗaukan matakan taimakawa ƙasar ne ganin cewa al'umma suna buƙatar ɗauki ta fannoni da dama kama daga fannin kiwon lafiya da abin da lafiya za ta ci. Wani haɗin kai za mu iya ba gwamnatin tarayya domin a kai ga nasarar yaƙi ma wannan cuta. Kuma kamar yadda kika sani wannan cuta tana buƙatar mu haɗa kanmu mu bar maganan bambancin siyasa da ra'ayi a zo a ceci wannan ƙasa domin duk wani ra'ayi na siyasa bai yiwuwa sai da lafiya amma kwararre a fannin tattalin arziki shu'aibu idris mikati ce annoba ce da ta shigo duniya baki daya ta sa kasar a cikin wani halin haƙula'i wanda dole ne a ciwo bashi matsalan bashi a kowane lokaci masana kimiyyar tattalin arziki sukan nuna wato rashin amincewansu da gwamnati ta ci bashi ba don komai ba saboda sai a ga kaman ba za a yi aiki da kuɗin kaman yadda ya kamata a yi aikin da su ba sai ki ga kaman kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba wannan yana ɗaya daga cikin ababen da masana kimiyyar tattalin arziki sukan yi kace na ce a kai wajen cin bashi hakanan akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin ma a yanzu tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi kuma yaya za a biya in aka dubi yanayin yadda tattalin arzikin ƙasar najeriya yakan hau ko ya sauka wato ya ƙaru ko ya ragu ai sai mu ga cewa in ka dangana irin najeriya da kaman ƙasashen amurka ko irin su egypt ko kasan wato misra kenan ko kasan afirka ta kudu south africa sai ka ga mu har yanzu bashin da kasan najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da wa'annan kasashen suka ci ba idan aka dubi alkaliman kididdigan bashin aka dangana shi da karin tattalin arzikin Najeriya. Kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya tura majalisa ya ragu daga naira triliyan goma da ɗigo biyar zuwa triliyan goma da ɗigo biyu. Kazalika an rage kiyasin farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya daga dalar Amurka hamsin da bakwai zuwa dalar Amurka talatin, Kuma an rage adadin gangar man da za a rika haƙa a rana daga ganga miliyan biyu da ɗigo bakwai zuwa miliyan ɗaya da ɗigo bakwai bugu da ƙari an ƙara farashin dalar amurka daga naira ɗari uku da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira ɗari uku da sittin majalisar dokokin ƙasar ta sake tafiya hutun sai baba ta gani a bisa dalilin takunkumin hana yawo da mahukuntar ƙasar suka gindaya saboda daƙile yaɗuwar cutar coronavirus madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Masu sauraro kada dai kuma ta kuna iya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram ko kuma mu na voahausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Yau Laraba kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun cira sama yayin da kasashe da dama suke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka ƙaƙaba domin annobar coronavirus. biranen hong kong da seoul da shanghai da kuma sydney dukkaninsu sun yi sama da yammacin yau laraba inda aka rufe kasuwar hannun jari ta japan niki saboda hutun ƙasa farashin man fetur ma darajarsa na karuwa inda kasuwar man fetur ta jihar texas ta sayar da gangan danyen mai kan dalar amurka goma sha uku da wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi 9.6 cikin 100 yayin da danyen mai a fadin duniya aka sayar da ganga a kan farashin dalar amurka 21.16 wato an samu ƙarin kashi 3.4 cikin 100 kasuwannin mai da yana cikin wani hali tun barkewar annobar covid-19 bayan da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga lamarin da ya sa bukatar man ta yi kasa a karan farko a tarihin farashin danyen mai an kai kasa da dala guda a amurka makon da ya gabata daga ƙarshe tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta bollywood irfan khan wanda ya fice a duniya kan rawar da ya taka a fina-finan slumdog millionaire the life of p ya mutu yana da shekaru 54 a duniya mai magana da yawunsa ya ce kan ya mutu yau laraba a asibitin mumbai inda aka kwantar da shi tun farkon wannan makon kan wata cuta da ta shafi babban hanjin cikinsa an da yi wa kan aiki a burtaniya bayan da aka gano yana da wata nau'in cutar daji a shekarar 2018 shi dai dan asalin rajasthan ne da ke yammacin indiya ya kuma shiga harkar shirya fina-finai a shekarar 1988 inda ya fara da wasan drama na salam bombay kan ya zamanto tauraron jarumi a fitattun fina-finan bollywood ciki har da namesake da lunchbox da kuma pansin tomar waɗanda suka sa ya samu lambar yabo ta indiya wato fitaccen jarumi na shekarar 2012 To a takaice a yau laraba kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen da zama gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotonmu na gaba. Ba kawai Najeriya da ta ɗauki azamar ciyo bashi don daidaita al'amura ba. a sanadiyar taɓar gaza da annobar covid-19 ta yi wa tattalin arzikin ƙasar wannan annobar ta gurgunta tattalin arzikin duniya baki ɗaya wakilin muryar amurka a birnin tarayya abuja nasiru adamu el hikaya ya yi mana nazarin koma bayan tattalin arziki da za a iya samu sanadiyar wannan annobar. sharhin da masana ke yi na nuna amincewa da hasashen da wasu kafafen labarun duniya suka yada cewa nahiyar afirka ka iya fuskantar mafi tsananin kalubalen tattalin arziki bayan kawar da annobar coronavirus masana sun hada da likitoci da na tattalin arziki da ke fatan samun ɗaukar matakin kau da bara ga wannan barazanar masanin kimiyyar siyasa na jami'ar bayero ta kano dr sa'idu ahmad dukawa bai yi mamakin masu hasashen ba ba za ta yi su iya yin haka ba sai sun ruɗa kowa sai sun fosun kowa ya ɗauki meja ɗin da nasa economy ɗin shi ma zai kasa kamar yadda bahaushe yake cewa aka miko wanda ruwa iciyo takobi zai kama to to abin da suke kokari kenan by the time kowa ya ɗauki irin waɗannan measures ɗin na lockdown dole economy dinsa ya ruguje su ne kuma kadai suke da yanzu fasaha da karfi da midiya da komai da za su yi bayanin cewa to ga hanyar fita inda duk suka bi sai kuma kowa ita miƙa hannu yana so shi ma ina so i fita sai su ta sa sharaɗi su ci gaba da exploiting din duniya yanzu za ka ga bala'in cinikin da za su yi wajen mai da duniya kan harkar wannan corona din. kayayyakin da suke so kowa wace ƙasa ta mallaka da matakan da za a ɗauka da expert ɗin da za a dinga haya suna zuwa ibaku training da vaccines ɗin da za a shigo da su baka isa kuma ka ce kai za ka iya vaccine din da kanka ba Hakanan tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Najeriya Farfesa Usman Yusuf ya danganta lamarin ga dogaro kacokan wajen samun kayan aiki daga Turai. Economy din Afirka duka triliyan ɗaya ne na dala. Amerika ita kadai kawai triliyan goma sha shida. To da ka kaga tattalin arzikin Amerika ya fi na Afirka duka su goma sha shida. Amma dubai da cutar na ta durkusar da su. ba wai tattalin arziki ba kawai asibitocin su ma likitocin su ma abubuwan aikin su ma duk wannan cutar ta sa ta gwada cewa ba za su iya ba to ya kake zaton kasashe irin na afirka kamar najeriya kakakin kungiyar kwadago ta tuc comrade notoro da har ila yau ma masanin tattalin arziki ne ya nuna fargabar lamarin ka iya kawo cikas ga samun walwalar talakawa musamman ma ma'aikata ya kamata wannan ya zama darasi wa gwamnatin najeriya ta canza salo masakunmu na najeriya ka je kaduna ka je sharata ka gani ba su aiki sun mutu in ko ka tuna da ka ga mutane dubban dubata suna fitowa da yamma daga wannan masana'antu kazalika idan ka tafi gombe akwai kamfanin auduga na gombe ita ma ta mutu idan aka farfado da kamfanin audugan nan za a farfado da tattalin arzikin najeriya ne kuma bayan haka za ki zo da ayyukan yi wa matasa da suke gida suke zaune kara zube ba su da aikin yi har yanzu afirka kan zama kasuwar shigo da hajar kasashe masu ci gaban masana'antu da kuma dogaro ga hatta tace mai da irin Najeriya ke samarwa na shigowa ne mafi akasari daga ketare. Bari a je ga maganar na'urorin kiwon lafiya da sauransu. Nasura da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro kada dai manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. na Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon ya mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. mun karɓi bakoncin hajiya umma umaru da matashiya yasmin ibrahim don tattauna wannan maudu'i hajiya umma za ki iya cewa mijinki ya auri kawarki ko kuma wacce da kusa da ke sai na yaba da halinta da hankalinta da natsuwanta da tunaninta sabili da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ta hana ni zaman lafiya. wani lokacin su suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma eh, zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin kenan to amma idan baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba mm. ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta ɓata amaryan a wajen hmm. mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawar sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya ƙara ya yi ƙarin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawar a matsayin amaryar ta eh. ke. ita bata taɓa nuna ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri in na zuciya ne a rungumi kaddara in bar shi idan halin su ne munafunci za su gani. Munafunci dodo ya kan cime shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata oh. suke irin wannan cin amanar? Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan mm. aure mijinta ba. Kamar hasada ce na. Yawwa. Tana hasada kawar mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata kike cin amanar yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa zaki gani mace tana jibgewa akan yan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwa abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama ki ga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ki ta aikata laifi sai ta ɗora wa 'yar uwarta mace dama in mai daɗi ba ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda cikinta ta ma wannan mace a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsintsiji saboda ta taimaki kanta ta ɓata 'ya'yanta don 'ya'yan ma su riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba idan aka Hajiya Umar kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yan masu auren mutum ɗaya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar ƙa kankani take tsiron irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu haka ne maganar ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba daya ba wai na kira kaina ba a ciki halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a ciki yanda muka bata kanmu za mu so mu ga yar tana ci gaba inda bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu makociyata yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana san albashi dubu ɗari biyar ni ina mm. san dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki da tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan a misali da wasu amma duk mace mai hankali ba ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba ma sai ta sani ba To uh, yasmin ne. kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. A eh, gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyar da sani da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to dole a yi kokari a jihar saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halin ta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya jinin ta shi kenan zai wuya ya zama ko da ta gane yi kokari da canza ina kamata mu gane cewa abin na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani suna yi so mu mm. kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yaran gida fa su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka su suka ga haka yanayin mm. rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka shi kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji me yake sanya mutane suna yawan cewa 'yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawa amma ana shirin bikin ta miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon. Eh to gaskiya dan da bangaren mata ya suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Saboda yawanci yan mata yanzu ba su da riƙon amana don sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa kawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma in ba Allah ya mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran biyu da ta ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ta ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba. Ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna ta nan na hasada da kishi amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyali kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na dai tana da shi sai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa kishin shi ba. Barin baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake son baki misali. Mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan. ko tana mm. zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana so ya aure. iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iya da take gaban ta aure mata miji zan ga mijin laifi kuma a lokaci ɗaya zai zaki ba iyayen yarinyar ne me yasa maganin hasada da nake kenan da kishi saboda me iyayen yarinyar ila akwai abin da suka gani kuma yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da yar uwa ta rike ta aure mata miji kuma hmm. ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da mishi ba kamar da matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayan da zai ba su iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Gresham ne Aisha Mu'aza ke cewa ku kasance lafiya. ma'asala. A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usaini Abba Dambam. Ya ce al'ummar jihar Kano komai ya tsanani maganin sa Allah da fatan za mu tashi tsaye da addu'a kan jarrabawar da muke ciki don Allah ya kawo mana karshen wannan masifa baki daya. Sai sako daga Babba Haruna Bajoga ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata shugaba Buhari ya yi tanadi na musamman ga talakawan jihar Kano saboda umarnin rufe jihar da ya yi. A sakon lawan Sani na kawu Daura ya ce a gaskiya bai kamata mahukuntan Najeriya su dinga sawa talakawa hawa dokar kulle ba sakamakon cutar coronavirus domin ba sa iya ciyar da al'umma. Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande da Magaram. Ya ce salam VOA Hausa ina so ku ba bani dama in tunatar da al'ummar musulmi cewa matakin da gwamnatin Saudiya ta ɗauka da canza dokokin addinin musulunci da su dace da na turawa wannan babban abin damuwa ne. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa taimakon da kasashen Afirka ke samu daga China sakamakon yaƙi da cutar annobar covid COVID-19 ya yi daidai. Sakonmu na ƙarshe daga Isuhun Dila Faki ya ce Assalam VOA Hausa muna roƙon Allah ya yi mana katangar karfe da dukkan wata cuta da ke addabar al'umma masu fakewa kuma da cutar COVID-19 suke gallaza wa al'umma. Allah mun kai ƙararsu gare ka. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Ku huta lafiya. To madalla yanzu kuma bar mu je ga nasiha albarkacin wannan wata mai rahama watan azumi. sunana ibrahim ahmed makari masallacin abuja azumi dai ibada ce wacce allah subhanahu wataala ya sanya ta farilla a farilla akan al'umma musulmi gaba daya a cikin alkur'ani daga mun sani ya ayu alladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum zuwa karshe to abin da ya wajaba ga musulmi kar ya dauka wannan wata dama ce ta kara yawan bude sa da kara fadin budget dinsa a'a ya zama dama ne na bude kofan neman gafaran Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan ramadana ya zo ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta kuma ana daura shaidanu wata abin da ake nufi wannan ga wanda ya nema ga wanda ya ikbali saboda rahman ubangiji sun fi sauka suna sauka a cikin ko wasu darare amma sun fi sauka a cikin watan ramadana shi yasa ake cewa mutumin da watan ramadana ta same shi ya ga ya kare bi watan sami tuban ubangiji ba kamar da yanda ya zuwa ingantaccen hadisi da ka sani to wannan shi ma yana cikin wanda suka sami kasara suka taɓi don haka dai wata ne da in mutum ma yana da wani laifi to ya sani kofan Allah subhanahu wataala buɗaɗɗiya ne kuma ya gwada bari yanda har ka iya gwada barin abinci tun asuba har yamma wanda in ba a cikin watan ramadana ba da karfe tara yayi in ba a kawo maka abinci ba sai ga mutum ya fara fada amma ya iya hakura ya idan na sha'awansa to ashe kowane nau'i na abin da rai yake so ko ta saba da shi bai kai wannan abincin da abin shan ba kowane nau'in abu da ran ya saba ashe zai iya gwada barinsa so da sai ya zama dama in mutum yana da wani mummunan abu da yake yi yana so ya bari to yanda ya bar abinci kyakkyawan abu kuma mai soyuwa a ran dan adam barura a cikin rayuwar dan adam ya bari sai ya gwada barin su tare da wannan in kuma yana da wani abu da yake so ya yi to dama ce ta mutum ya kara natsuwa sai ya fara gwadawa yanda ya gwada zama ba cin abincin watan ya gwada yunwa sai ya gwada wannan aikin shi ma kuma ana fatan Allah subhanahu wataala zai masa taufiki duk abin da bawa ko ya iya jure masa har tsawon kwana talatin to ana sa ran ya iya dawwama a cikinsa. To a daidai wannan lokaci mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. kamfanin jiragen sama na airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus a myanmar kimanin mutane 350 da suka rasa muhallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus fursunoni tara sun mutu a peru yayin da wata zanga-zanga ta barke a gidan kasan miguel castro a sanadiyar coronavirus Masu sauraro a daidai wannan lokaci za mu da Sa'aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahoton nan. Yanzu bar mu miƙa gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin masu mu a duk faɗin duniya. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. sai kuma abokiyar aikin tawa aishatu ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta haɗa mana shirin julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan a sharuwa lafiya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin yau da gobe bis salam.